من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الخير وأرنا الخير خيرا وارزقنا اتباعه وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جماعه مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe da cikawa idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai bayan haka ina ƙara jaddada godiyata ga Allah subhanahu ta'ala da fatan alkhairi ga 'yan uwa da kuma wannan majalisi namu mai albarka da kuma wannan matattara tamu santa tamu ta almana mai albarka ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara zubo mana albarka da alkhairi a wannan matattara tamu mai albarka duk wata halitta ba ma ta mutum ba ba ma ta aljani ba duk wata halittar da Allah ne mahalicinta muna roƙon Allah maɗaukakin sarki duk wata halitta da Allah ne ya halicce ta da za ta shigo nan don alkhairi Allah wani ya tabbatar mana da ita ya rike mana ita duk wata halitta da za ta shigo nan domin sharri da fitina da kawo abin da ke saɓanin koyarwar manzon Allah ne sallallahu da kawo fitina da harzuka tsakanin 'yan uwa Allah maɗaukakin sarki kada ya ba ta ikon zama a wannan wajen kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tabbatar da mu da duk abin da za a karantar a karanta a nan abu ne wanda ya tabbata a sunance daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatacce kuma daga littafin Allah subhanahu wa ta'ala kuma a fahimtar magabata na kirki na kwarai su ne sahabai da tabi'ina da tabi'u tabi'ina da kuma sauran salihan bayin Allah subhanahu wata'ala muna gode Allah da ya sake haɗa mu bayan an ɗauki wani ɗan lokaci kaɗan saboda <clears throat> dalilin zuwa aikin hajji a yau ne dai in yanwa ba su manta ba muke karanta littafin nan akidatu ashi'ati al-imamiyyati al a shari'a, littafin nan da suke fayyace mana aƙidun shi'a masu bin limamai goma sha biyu din nan da kuma matsayinsu a mahangan musulunci mun ajiye karatu wannan littafin ne a ranar 18 ga watan august 18 of august ranar 18 ga watan 8 muka ajiye karatu wannan littafin saboda dalilin tafiyan da na yi din amma alhamdulillahi allah ubangiji ya dawo ya haɗa mu a yau a ashirin da shida daidai ga watan tara na shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya ashirin da ashirin da takwas na abin nan ne ashirin da shida ko na hijiriya na hijiriya mun ajiye karatu ranar wato sha hudu ga watan zulka'ada masha Allah da da mu 26 ga watan Zulhijja a shekara ta 1437 bayan haka ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa wa dukkan alhazai maza da mata aikin hajjinsu Allah ya sanya shi mabururi ne na wannan shekara ta 2016 Allah ya sa zunubansu wankakku ne a wajen Allah haka yan uwa kuma musulmai da ba su samu daman zuwa ba suka yi ta azumi musamman domin taya alhazai da suka yi tsayuwan arfa a lokacin da su alhazan suna cin abinci a can amma kuma waɗanda suke nan su kuma sun hana su abinci musamman saboda kishi da murnan yan uwansu wanda suke tsaye akan arfa da waɗanda suke arfan suka yi wa na gidan addu'a Allah ya karɓa waɗanda suke gidan su ma suka yi azumi suna yi wa na can addu'a da sauran al'umman musulmi Allah ubangi ya karɓa ma kowa ya sanya ayyukanmu a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba abu na uku ina mika a fatan alkhairi da addu'a na alkhairi ga 'yan uwa da suka tsaya suka yi ta karantarwa a ranakun da na saba zuwa in ba su dai bar masallacin haka ba kamar dan uwa malam mika'il hassan da dan uwa malam abdullahi tajuddin da dan uwa ahmad baba da dan uwa sheikh saleh yaqub da kuma ku da kuka ba da haɗin kai ɗin aka ake ka zuwa ɗin babu dai abin da ya canza don mutum baya nan alhamdulillah Allah ubangiji ya sanya alkhairi cikin haduwa da ake yi Allah ya ce ma ya amuru masajidan lahi man amana billahi wal yawmil akhir dama masu raya masallatan Allah su ne mumunai da suka yi imani da Allah da gobe kiyama malaman da suke zuwa ba za su taɓa raya masallaci ba in ba masu zuwa su saurara in babu kuɗin na yanzu bayan da za a yi mutum ya zo ya ta magana ta minti biyar sai a ce wani ya tafi wani an ya lafiya ga sun yana magana shi kaɗai na'am baba na manta shi malam sani ya kira sallah ya yi karatu kai zalika fadlullahi yutihi man hanyar, Allah saka da alheri ya sa a mizani Allah ya albarka gaba daya to alhamdulillah idan yan uwa ba su manta ba muna cikin tattaunawa ne akan aƙidan nan ta shi'a mai suna tuƙiyya taƙiyya mun san ma'anan taƙiyya taƙiyya dai kalma ce ta larabci ma'ananta a aƙidan shi'a shine ka bayyana wa mutane a zahiri abinda ke saɓanin zuciyarka. ka bayyana musu kai fari ne tsaf amma a zuciyarka kai baƙi ne a zahiri ka bayyana musu kai mumini ne ahalus sunna amma a zahiri kai saɓani, a ba'ini a zuciya saɓani haka kake wannan ita ce aƙida ta taƙiyya kuma wannan aƙidan tana daga cikin ginshiƙan da rukunai na aƙidar shi'a wanda bai da ita ma ba shi'a ba wanda bai da ita ma ba ɗan shi'a bane kuma kafiri ne wanda bai da itan ma ba zai ma shiga aljanna ba ka zauna cikin jama'a shekara goma ashirin talatin arba'in kada ka yadda ka bayyana musu aƙidanka na cewa kai ɗan shi'a ne ka rayu da su a ɗauke ka a ahlus sunna a haka wannan shi ne shine Shi ne taƙiyya a aƙidansu to anan muka ɗauko idan ba ku manta ba ku duba mu koma tambaya ta 129 129 karatun da muka yi shi ranar 17 ga watan 8 17 an ga wajen za mu ɗan yi riba kaɗan kawai mu kamo ita ta ƙiyar domin mu jona domin ba mu yi nisa da fara ta ba tambaya ta tara an ga wajen tana ce mahiyar taƙiyya menene aƙidan taƙiyanci taƙiyanci a wajen 'yan shi'a muna son mu san definition nata sannan kuma bayan mun defining nata mun san ma'ananta sai mu ji falalanta da darajanta a wajen 'yan shi'a mahiyar taƙiyyatu وما فضلها عند شيوخ المذهب الشيعي menene taqiya kuma me falalanta amma a mahangan shaihunan wato mazhaban shi'a amsa anan sai ta zo daga sai amsan wannan tambayan ta zo daga bakin shi shehin yan shi'an da kansa domin duk karatun da muke a nan da hujjojin da muka bayyana daga littattafansu ne daga bakin malamansu ne da shehunansu to kaga kyawun karatu kenan a yi tambaya a ba da amsan ta bakin wanda shi din ne a ƙidansu ne shi ya inda wani ne ya ba da amsan ahlus sunna sai a ce ba a yi adalci ba an musu kage qala shaykhuhum Humul mufid ga abinda babban shehin su ya faɗa mai suna al-mufidu yake a taqiyatu ita taƙiya ma'ananta kitmanul haƙƙi kitmanul ɓoye gaskiya ka ɓoye gaskiya wa i'tiqadi fihi ka suturta ma mutane a ka ka ɓoye ta ka barta a can cikinka kawai wa mukatamatul mukhalifina da ɓoye wa masu saba wa aƙidar ka asalin kolon ka yanda kake wa tarku muzaharatihim bima ya'qubu darara fi ad-din aw da barin bayyana musu matsayinka saboda ka yi avoiding cutarwa da za a maka a addininka na shi'an ko kuma a rayuwarka ta duniya kamar ya in wato ka yi avoiding bayyana aƙidanka saboda kada a cutar da kai a rayuwarka ta duniya misali idan mutum ka ɗauke shi aiki a kamfaninka ya gano kai ɗan shi'a ne kai kuma alu suna za ka zauna lafiya da shi to kaga ka yi ƙoƙari ka ɓoye masa cewa kai ɗan shi nan ka bayyana masa kai ɗan ahalu sunna ne saboda wannan aikin naka da kake ya ci gaba da samuwa kada ka yadda ka bayyana sai a kore ka ka ga bi ma'ana ka ɓoye gaskiya ka bayyana ƙarya don harkokin ka ne su tafi da kyau sannan har ila yau saboda kar addininka ya cutu idan muka gano cewa wannan masallaci ne na ahlus sunna za a gina a wannan a masallaci ne na shi'a za a gina a wannan filin za a sayar musu za a ba su ka gina makaranta ka ba su ka gina masallaci ka ba su to idan suka yi haka suka ce in kai haka ga addininka na shi'a ya cutu ya samu tawaya saboda haka ka bayyana musu kai ahlus sunna ne kawai don ka samu makarantar ta shiga hannunka masallacin ya shiga hannunka a rika turo yara wajenka ina fata an gane wannan shine ma'anan taƙiya din ka ɓoye ma ahlus sunna haƙiƙaninka da aƙidanka na shi'a ka ɓoye gaskiya eh, ka bayyana wa mutane saɓaninsa saboda al'amuran ka su tafi da kyau da al'amuran aƙidanka na addinin shi'a shaihinsu ne ya ba da wannan definition ɗin kada ya ba da ma'anan shi da kuma amfanin da ake so ka samu behind ita aƙida ta tafiya ɗin wannan maganar ka duba tafihul itikadi al-imamiyya ko eh, a can sharhi na biyu littafi mai suna gyara aqidun imamiyya shafi na 137 wa arrafa ma muhammad jawad mughniya sannan an samu wani bayani daga wani shaihinsu da ake kira shi muhammad jawad mughniya shi kuma zai sa irin nasu definition din ma'anan kalmar taƙiyya yace an taqula aw taf'ala ghaira ma ta'ataqi ka rika faɗawa wa mutane ko kana aikata ayyuka sabanin abin da kake faɗa da baki sabanin eh, sabanin ke ne zuciyanka ka rika aikata ayyuka a aikace saɓanin abin da ke zuciyanka ko ka riƙa furta maganganun da suke saɓanin abin da ke zuciyanka ina fata an gane ko lidafi barari an nafsika domin hakan zai taimaka wajen tunkuɗe cuta daga kanka ba za a iya cutar da kai ba au malika ko tunkuɗe wata cuta daga dukiyanka maybe kana da investment kana da wani kasuwanci kana da kaza ka kuskura ka bayyana wa mutane kai dan shi'a ne to wannan source of income ɗinka ko menene eh, eh, menene eh, istismar wajen abin haɓaka arziki dai sana'anka a'a istismar tattalin yawa jujjuya da ke rika jujjuya investment investment ɗinka zai tsaya kana investing abu kaza aka gano kai ɗan shi'a ne za a tawaye shi za a toshe hanyar samun ka mun ɗauke ka ma'aikaci babba darekto ana baka dubu ɗari uku a kai ɗan shi'a ne ka ga ranar hanyar samun ka ya tafi to ka nuna musu kai na Allah na annabi ne abubakar da umar da usmanu a baki amma in ka koma gida ba wanda ya kai ka la'antar in kai haka harkokinka za su tafi ba mai taɓa maka ko kuma kai din ne ma wata rigima ta tashi to kai din ma za a ce a wannan namu ne ba dan shi'a bane misali aw li tahaffuz bi karamatika ko kuma don kare karamarka da mutuncinka da darajarka sai ka boye kawai ka rayu da mutane a society a irin wannan yanayin kullum da dan maganganu amma saɓanin abin da ke zuciya ne kullum bayyana kyawawan ayyuka da mu'amala amma saɓani abin da ke mai zuciya ne wannan muhammad jawad muguniya ya ce ma'anan taƙiyya kenan a ina ya faɗe ta ka duba footnote na uku a shi'atu fil mizan a ƙidun shi'a a cikin menene ma'auni eh, shafi na ɗari ɗaya daidai ka je ka duba to sai mai wannan littafin sai ya kawo su in yace a takaicen takaicewa ma'anan taqiya shine izharul iman ka bayyana kai mai imani ne sosai bi mazhabi ahli sunnati wal jama'a ka rika bayyana ma mutane kai mai imani ne mai riko ne da aqidan ahli sunna wal jama'a وإخفاء الإيمان بالمذهب الشيعي الاثنى عشرية أما كان أكتن زوجيانك كي كونسيفين كأوي أكيدا كتشيئة wanda ke imani da limaman nan goma sha biyu ma'anan shi kenan kawai ka nuna kai ahli sunna ne madin annabi a zahiri a ba'i ne kai kuma ba haka ba a zahiri ka nuna mutane kai masoyin abubakar da umar da usmanu da aisha da hafsa da zaidu da falha amma a baɗi ne kai mai la'antarsu ne mai kyamansu ne mai kafirta su sai ka ci abinci cikin ahalin suna kawana. harkokin arzikinka da eh, tattalin abin da ɗinka ya ta tafiya ba mai taɓa idan aka zo kuma taɓa ɗan shi'a kai ba za a taɓa ka wannan namu wannan shi ne fatuya me bambancin ta da munafurci babu babu babu to ina hujjoji sai suka kirkiro hujjoji daban-daban suka manna su ga manyan sahabai irin sayidina ali suka ce shi ya faɗa da hassan da husaini da manyan limaman su nan da suke faɗa wanda su ahlu suna ne ba su zama wannan akidar ba ko kai ne idan aka yago abu aka ce Allah ne ya ce kana jahili dole ka yadda ko kai ne aka baro abu aka ce annabi ne ya faɗa malami ne ka gani da rawani da alkibba da komai kai kuma baka yi karatu ba dole ka yadda annabi ne to in sun tashi yago hujjar sai su manna ta ga sayyidina ali su manna ta ga wancan hasan su manna ta ga husain su manna ta da ya'yan sahabai manya-manya waɗannan khalifofin khalifan waftarau ala aliyin kun ga suka kirkiro wata ƙarya da hujja suka danganta ta ga sayyidina ali wai annahu qala wai shine da bakinsa yace alhalin wa hashahu aka fau hashahu innan aka fau mutum bai faɗi abu ba kirkira masa akai shine wa hashahu ga abinda sayyidina ali yace at-taqiyatu min afdali a'malil mu'min wannan aƙida ta taƙiyancin ita ce mafificin ayyukan mumunai karɓaɓɓo a wajen Allah ka ɓoye gaskiya ka rika bayyana gaskiya kana ɓoye ƙarya wai ita ce da best cikin dukkan ayyukan da mumini zai yi to ce a gaba ku duba tafsirul hasanin askari shafi na casa'in da nawa da uku sannan hujjar su ta bi wai wa annal husaina bin ali kala kun ga can baban aka makalawa ko sayyidina ali yanzu an makalama wa kuma dan shi husain wai ya ce shi ma wa hashahu me ma'anar wa hashahu atafau abadan sam sam kwata kwata bai faɗa ba shi ne ma'anar kalmar nan wa hashahu yace laulat taƙiyatu wai dina husaini ya ce da ba don wannan aƙida ta taƙiyanci ba ma urifa waliyuna min aduwina da ba za ka iya tantance masoyinka da makiyinka ba da ɗan shi'a baya iya tantance ya gane masoyin shi da makiyin shi ba da ba don wannan aƙidar ba da ba zai iya gane waye enemy shi, waye kuma menene masoyin shi waye matsi waye masoyi ba da ba za a iya ganewa ba wannan maganar ku duba tafsirul hasan al-askari shine al-masdar sabiq shafi na da 293 hujjar su ta uku wai wa anna aba abdullahi sannan abu abdullahi wai abu abdullahi shi husain din kuma kana wai ya ce shi ma wa hashahu ata bai faɗa ba wa ya ce ma ubidallah bi shay'in ahabbu ilayhi min al wato babu wata ibada da Allah ya fi so da bawa ya fi kusantan Allah da ita irin aƙida ta taƙiyya irin habu faƙultu sai aka ce mai alhabu wa malhabu gala a taƙiyya wato duk cikin ayyuka da ba yake irin su sallah su azumi su zakka su nafila su azkar babu aikin da ya fi soyuwa a wajen Allah irin aƙidan taƙiyya duk ta doke waɗancan ka duba ma'anin akhbar littafinsu mai suna ma'anin akhbar shafi na nawa ɗari ɗaya da da bakwai. akwai littafi na biyu ka duba wasa'ilu shi'a littafi ne shi ma mujalladi na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in da bakwai a ƙarƙashin wani chapter chapter na goma sha hudu babu wujubi taƙiyya babi ne da yake nuna wajabci wajabcin taƙiyya compulsory ne wajibi ne yadda sallah ta wajaba a kanka haka wannan aƙidan ta wajaba a kan 'yan shi'a Kina fata an gane ko wa annahu qala wa hasha wai ya kara da cewa shi sayyidina Hussein din wa hashahu alhalin san bai fada ba fa innahu la imana la imana liman la taqiyata lahu kai wanda bai da taqiya ma ba ma bai ma da imani ba imani ga wanda bai da aqidan taqiyanci la imana ma imanin kama an kore shi in baka da wannan aqida ta faɗan saɓanin abin da ke zuciya aƙidan aikata abin da ke saɓanin zuciya wanda bai da baya haka ma kwata-kwata-kwata ba imani a tare da shi ka duba usulul kafi a cikin usulul kafi aka faɗa footnote na ɗaya can ƙasa usulul kafi ɗin nan shine kamar a ce buhari a ce hadisi ne da ya zo daga buhari ko muslim haka suke ji da usulul kafi din nan ka duba mujalladi na biyu in ka samu littafin ko ka je kai browsing shafi na nawa ɗari biyar da saba'in da uku a ƙarƙashin wani babi kitabul imani wal kufri za ka samu ciki ƙarƙashin wannan littafin sai ka je babi na taƙiya babi na biya shi ne ke magana akan taƙiya za ka samu sai wa anna aba ja'afar waye abu ja'far imamin su na nawa abu ja'far shine muhammad bin ali al-baqir limamin su na biyar wai ya ce shi ma wa hashahu kwata kwata bai san da maganar nan ba wai attaqiyatu min dini wa dini aba'i ita aqidar taqiyanci addini na ne da addinin iyaye da kakanni wa iyayenki irin su Husaini sayyidina Husaini su sayidina hasan sannan su sayidina ali su ne iyayen shi tun da wannan jika ne jika ne na biya sayidina ali ya ce aƙidan shi ne addinin shi ne da addinin iyaye da kakanni wala imana liman la taqiyata lahu babu imani ma kwata kwata kwata da wanda bai da aqida ta taqiyanci bai ma da imani ka duba usulul kafi shine al-mazdar sabiq usulul kafi mujalladi na biyu shi ma shafi na ɗari biyar da saba'in da hudu wancan ɗari biyar da saba'in da uku next page ɗin shi ne za ka samu wannan wa kana imamuhum al-akbar al-kumaini sai kuma kumaini da ya mutu 1980 ɗin na wanda ya kawo juyin juya hali a iran Shi ne shi kuma yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya manna wa annabi ne kawai eh, Gara waɗancan sayi na ali suka ɗan manna da husaini da ja'far da al amma shi wannan ma manzo Allah ya manna wa kawai wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal anbiya'u na a'a wai shi yana ce annabi ne ma ya fara Eh, ba mu muna rawaito hadisi yanzu mun ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyat to wai shi akwai hadisin da ya karanta ma daga annabi yazo eh innamal anbiya'u innama faddalahumullahu ala khalqihi ajma'in yace annabawa da muke gani nan gaba ɗayan su dalilin da yasa Allah ya fifita kowane annabi sama da al'ummansa bi shiddati mudaratihim li ada'i dinihi shine tsananin tsananin boye boye boye boye da suke yi wa kafirai da makiyansu suna kokoye musu abubuwa shi yasa suka zauna lafiya wa husni taqiyatihim da kyawun taqiyanci irin na manzanni taqiyan dan da suka rike suka kyautata ta a rayuwarsu shi yasa Allah ya fifita su sama da dukkan al'umma ba wani abu bane ya fifita annabawa sama da al'ummarsu sai dai riko da me da aqidan taqiyanci ka duba wai annabi ne zai faɗa mutane sabani abin da ke zuciya ai ba isar da sako ba ke kuma Allah ce wa ma huwa alal ghaibi bi dhanin yace annabi baya taba koye Allah ce walau taqawwala alaina ba'd al aqawi la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin yace wallahi ya muhammad da ka kuskura ka faɗi wata kalma saɓanin abinda na aike ka ka faɗa wa mutane da na kashe ka da na yanka maka jijiyan nan jijiyan nan wanda suke sune rayuwar mutum imar Allah ce da na halaka ka kawai da na zubo maka bala'i sannan babu wanda isa ya cece ka a gobe kiyama a hannuna ya ayyuhan rasul nabiyyu balligh ma ursila ilayka wa in lam taf'al fama ballagta risala ka isar wa mutane abinda na aiko ka da shi ya kai wannan annabi idan fa baka yi ba baka isar da sako ba to amma wai dalilin da yasa aka fifita annabi sama da mu wai saboda tsabar faɗawa wa mutane saɓanin abin da ke zuciya da aikata ayyukan da suke saɓanin abin da ke zuciyarsu ka duba kin zarafi ne ga annaba gaba ɗaya fa an yi ɗinsu an nuna a nan idan ka kalli abun a idon basira dukkan annaba Allah munafukai ne kenan wal iyazu billah bisa wannan aqida kuma dukkan su basu isar da sakon Allah ba domin an an tura ni ce maka Z sai na ce maka C A ne abinda zai kubutar da kai ya kai ka aljanna amma da na zo wa'azi sai na ce maka D ne zai kubutar da kai ya kai ka aljanna wayan kuma a zuciyata na san A. Eh ne da ta shi shine ka faɗa mutane saɓanin abin da ke mene saɓanin gaskiya to kaga ai sun ci zarafin annabawa ina fata an gane Allah ubangi ya rufa mana asiri wannan maganar ka duba al-makasibul muharrama littafin su da suka wallafa mai suna al-makasibul muharrama shafi na ɗari ɗaya da 63 na kumaini din da ya mutu 1980 din za ka samu wannan magana in ka samu littafin kai sauri ka duba wannan page din 163 za ka samu to kun ga a wannan a takaice mun san menene taƙiyanci mun ji hujjojinsu sannan yanzu za a musu ratti a shi shine comment yanzu ma wallafin littafin ne zai menene zai kara zai zai kawo albarkacin shi bakin shi yace hadhihi nususul madiya waɗannan hujjojin da suka kawo da suka wuce nan Yusnidu yusniduha shuyuku shi'ati kaga dukkan shehunan shi'a suna danganta su zuwa ga waɗanne ne ila immati ko zuwa ga limaman su na farko sun danganta shi zuwa ga sayyidina ali na biyu sun danganta shi zuwa ga husain ko na uku sun danganta shi zuwa ga muhammad bin ali shine abu ja'far al-bakir sannan shi humaini ya dangata shi ma zuwa ga annabi sallallahu duk sun danganta shi ila Ali zuwa ga ali shi kuma Ali nan fa ya mutu ne ya mutuwan shahada ya yi shahada ne a shekara ta arba'in bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan hijiran manzon Allah manzo Allah ya rasu bayan hijiran shi zuwa makka da shekara na zuwa madina da shekara nawa goma ne ai ba manzo Allah ya yi an aiko shi annabci yana 40 years ba ya zauna a makka bayan annabci 13 years 53 kenan ya yi hijira ya dawo madina ya shekara nawa goma ya mutu at the age of 63 annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana dan shekara 40 da 63 to kaga a makka gaba ɗaya a rayuwar shi ta makka kafin annabci bayan annabci ya yi shekara hamsin da uku ne ya yi hijira ya dawo madina ya yi shekara nawa goma so kaga manzo Allah ya rasu ne bayan hijira da shekara goma kaga shi sayyidina ali ya rasu ne da shekara arba'in bi ma'ana shekara talatin bayan rasuwar manzon Allah kamar sayyidina ali ya yi shahada to shi kuma ɗan shi husaini din nan ya rasu sanata wahid wa sittina bayan shekara sittin da ɗaya da hijiran manzon Allah ya rasu tsakanin shi da mahaifin shi shekara ashirin da nawa ɗaya mahaifin ya rasu shekara arba'in bayan hijira shi ɗan Hussein ya rasu shekara sittin da ɗaya bayan hijira nawa ne tazara tsakanin shi sai ashirin da ɗaya shi abu ja'afar ɗin nan ya rasu bayan shekara ɗari da goma sha hudu da hijiran manzon Allah wa abi abdullahi shi kuma wancan abu abdullahi ya rasu shekara ɗari da arba'in da takwas fam shufi fi ta izil idan ka lura dukkan su sun rayu a zamanin da musulunci yake cikin peak cikin musulunci sosai lokacin musulunci ne sosai yake existing da sunan manzon Allah a lokacin suka rasu to ta za a yi suna cikin irin wannan peak time na musulunci da sunan manzon Allah a ce su suka furta wannan kalaman kuma a ya kamata a ce wanda suka bawa suka ba da tazara kamar shekara misali bakwai. su ne za a ce to wannan an samu tsawon lokaci da tazara tsakanin su da musulunci an fara samun bidiyo ya kamata a ce su za su furta waɗannan amma wanda yake cikin peak period cikin lokacin da musulunci yake abin nan sunnan take nan sosai hasken take sosai kuma a ce su ne za su furta waɗannan kalaman fahim ashu fi fatarati izzil islami al-muslimin sannan ku lura a lokacin daular musulunci ita ce kake tafiyar da duniya na kowa na tsoronta lokacin an karya daular rumawa ba su ne ba roman empire da persian empire su ne da su fafawa ko zamanin wa ya karya su sai na umar to wanda ya karya daular romawa da farisawa ta, ta iran wa zai ji tsoron da har yi wai yana oye mutane musulunci wai har yana oye aqidansa wai yana tsoron bayyana ta saboda kar a cutar da shi wa zai cutar da shi a madina wa zai cutar da shi a madina ko ba ku gane ba ko ba ku gane wannan point din bane ku yi nisa wajen zare wannan abu ina fata an gane ko ba ku gane abin da nake faɗa ba me nace ba ku ji ba zare wannan abun fa kawai duka a cikin duk daga nan haka ana kallon yaro zai zare tishu duk attention ya koma wajen na ce an karya dolar romawa an karya dolar farisa to wani kafiri ne a ce wai musulmai suke jin tsoronsa a madina a wannan lokacin da wai har musulmi yana ɓoye aƙidansa saboda wai tsoron kafiri wa ya isa ya yi musulmi a lokacin to da me zai kai su ga yin taƙiya eh sun yi fesin kafirai sun gama da su sun yi fesin eh, roman empire sun gama da su sun yi fesin abun nan farisawa sun gama da su to a ƙwaryen madina da waɗannan eriyoyin wane ne zai wa musulmi barazanan da har za a ce musulmi yana tsoron bayyana aƙidan shi ta ahlus sunna babu kaga logically babu ƙarya ne ƙarya ne ina fata an gane ko wa illa fa ayyu hajatin ila tuqiya to me zai kawo bukatun ma ayi tuqiya ayi tuqiya me zai kawo bukatan ma ayi tuqiya a ce kana rayuwa a Kano ko cikin birnin Kaduna a ce kana taqiyanci na boye sallah wai ita ma barazanan boye sallah wai tsoron kafiri kana Kano kana Sokoto na fata an gane da me zai kawo wannan inda majority musulmai ne su ne komai din fa wa illa fa hajatin ila taqiyati fi zalika zaman me zai kai su har ga bukatan ma wai ayi taqiya a wannan lokaci illa idza kana dinul muttaqa bihi ghayrul islam sai dai addinin da ake taqiyancin da shi a lokacin ba musulunci bane sai dai su kafiran vice versa su koyi aqidan su saboda tsoron musulman amma ba wai musulmi ya koyi nashi ba na'uzu billahi min zalik yace kai a'uzu billahi Allah tsare mu ma da irin wannan rashin ma tunani da irin wannan aqida mun ji raddin da aka musu ko tambaya ta 130 ma hukmu tarki taqiyati inda shuyukh shi'a to menene hukuncin wanda da yana da wannan aqidan ta taqiyancin ya gane gaskiya ya bari me hukunci wanda ya bar wannan aqidan suka ce anna ha ka tariki sala hukuncin wanda ya bar wannan aƙidan matukan shi ɗan shi'a ne to bai da bambanci da wanda ya rida ya bar sallah kun ga tana da daraja a wajen su kenan yawa eh ka rayu a anguwa ka yi shekara arba'in ba a san matsayin ka wallahi ka rayu a cikin ahlus sunna ka koyar a makarantunsu ka yi limanci ma a masallatai a yadda da kai a baka ma aure duka kana nuna musu a zahiri kai ga ka amma a baɗi ne Su suka ci duk wanda ya saba wannan ka'idar ta taƙiyanci da mu'amalantar mutane da wannan tamkar wanda ya bar sallah ne mun san kuma wanda ya bar sallah menene shi kafiri ne kamar su ce kafiri ne kawai ina hujjanku iftarau nan ma kirkira ne hujjojin ma makirkiron su fa ba za ka ji an ce qala Allahu fa ko qala rasulullahi a iftarau ala sadiq kun ga Ja'far sadiq bai aka komawa rahimallahu wai ya ce wa hashahu alhalin bai faɗa ba ya ce laukultu Wai ya ce mabiyansa da zan ce muku a yanzu nan inna tarikar taƙiyyati ka tariki salati wanda ya bar aqidan taqiyancin nan tamkar wanda ya bar sallah la kuntu sadiqan da na faɗi gaskiya da zan faɗa muku wanda ya bar aqida ya ta taqiyanci tamkar wanda ya bar sallah da na faɗi gaskiya da ba ƙarya bane wa irin maganar marya ne manya wani irin salon magana kai ka bari ka bar abin da kake da zan ce zan mare ka bai zan yi ƙarya ba kai kuma ka san tabbas zai zai aikata din kenan to irin wannan uslubi ya fito musu wannan maganar dai ku duba footnote na hudu man la yahzuruhu al-faqih mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da hamsin da uku babu saumu yawmu shak akwai littafi na biyu wasa'ilu shi'ati mujalladi na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in da takwas ka duba za ka samu wannan magana wanda ya bar aƙidan ƙiyanci tamkar ya bar sallah sun mazadu fil guluwi sai suka ƙara ɗaga abun ma ta san su akwai giya a yi giyawan kuma sai a ƙara zuba wani giyatu sai a ƙara giyatiri suka ƙara da cewa ka inna tarkaha sai barin aƙida ta taƙiyanci minal mubiqat yana daga cikin zunubai masu halakar da mutum su kai shi wuta yanzu yanzu allati hiya jahadun nubuwa daga cikin munin aƙidan barin taƙiyanci kamar mutum yayi musun annabcin ma annabi awil imama ko kai musun ma imamancin wani limamin shi'a au zulmu ikhwanihi kai girman zunubin barin aqidan taqiya tamkar mutum ya zalunci yan uwansa gaba ɗaya yan shi'a au tarku taqiyati ko barin taqiya ma gaba ɗaya ko attaqwa tsoron Allah menene duka ku duba wannan magana al-makatibul muharrama littafin su mai suna al makasibul muharrama mujalladi na biyu shafi na 163 za ka samu sun mazadu filguluwi suka ƙara ɗaga abun kuma sama da na farko da na biyu suka ƙara giyatiri ɗagawa ya ce kai inna tis'ata a ashari dini fitaƙiyya wato addinin musulunci da za ka kasa shi kashi goma 9% ɗin gaba ɗaya ma taƙiyya ce one one over ten in addinin musulunci gaba daya shine ma ah, shine ma kawai addini amma nine over ten gaba daya ma yana cikin takiya ma don a tabbatar maka in ka bar shi ba yanzu ka bar musuluncin ne ma ina ba ma sallah ba don an kara giyatiri ne ka bar ma musuluncin ne wala dina kun ga sun bayyana kai babu ma addini kwata-kwata liman la taqiyata lahu ga wanda ma bai da aqidan nan taqiyanci thumma zadu sai suka ƙara ruruta abun kuma haka zai giya nawa giya ko faqalu sai suke. suka ce bi anna tarkaha dhanbun la yukfaru abadan barin aƙidan nan ta zunubi ne da Allah baya yafe shi har abada ya koma shirka domin shirka ne Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushrak Allah baya gafarta wanda ya shirka to barin taqiya ta kai wannan matsayin zunubin da kwata kwata Allah baya gafarta shi wai qala ali ibn al-husayn zainul abidin alayhi assalam wai ali dan Hassan zainul Abidina jikan sayyidina ali kenan wai shine ce, ya Allahu lil mu'mini kulla dhanbin Allah yana iya gafarta mumuni dukkan zunubin da yayi wa yutahhiruhu minhu fid dunya wal akhira. kuma Allah ya tsarkake wannan muminin daga wannan zunubin a rayuwarsa ta duniya da ta lahira ma kala zambai ne sai dai zunubai biyu ne kawai Allah baya yafe su baya tsarkake mai yin su menene na farkon tarku taqiyati barin taqiya zunubi ne da Allah baya gafarta shi kwata kwata baya tsarkake mutum daga shi menene zunubi na biyu tadiqu hukukin ikhwan to zartar da haƙƙin dan uwanka dan shi'a eh, idan aka taba dan shi'a to duk inda ɗan shi aiki a duniya dole a yi ca a kan wannan haƙƙin sai an fito wa ɗan uwansu da shi ina fata an gane ko da za a mutu sai an fito masa da haƙƙin nan ina fata an gane ko yawwa haƙƙi ne ga duk wani ɗan shi'a idan ɗan uwansu bai da abin da zai ci yau su yo ca a kansu gaba ɗaya a ka abinci gida in ba haka ba an tozartar da haƙƙin ɗan uwa in ɗan shi'a ya kwanta bai da lafiya an ji labari duk ɗan shi'a ya ji labari wani a kwance to ya kamata a haƙƙi ne kan kowa a yi ca a kan shi yau a haɗa mai na magani a kai shi asibiti in ba haka ba to ‘yan uwan sannan da suka ƙi kula da shi sun yi zunubin da Allah ba zai taɓa gafarta musu shi ba har abadan abada that is why za ka same su very united so concerned ga halin da ɗan ke ciki za a yi rindo. ina fata an gane ko riga zai saya ko mashin ɗin shi zai saya saboda kada ya zunubin da Allah ba zai gafarta mishi a rayuwarsa ta duniya da ta lahira ko mashin ɗin shi ya mallaka zai sayar ya shi ko bai da na mota zai taka kafa ya je zariya ya gaida dan uwan shi can da bai da lafiya wannan ya fi masa sauki a kan ya yi kwamitin zunubin da Allah ba zai gafarta musu shi ba har abadan abada ina fata an gane ko to da wannan suka bullo don haɗa kai da dunkule da nuna damuwa da halin da ɗan uwansu yake ci sai sa ji an ce an taɓa ɗan uwa an taɓa ‘yan uwa an taɓa ‘yar uwa to shi ne wanda aƙidar ta zo ɗaya ke wannan maganan ka duba ta a footnote ɗinsu tafsirul hasanin askari tafsirinsu na wani malaminsu da ya wallafa mai suna alhassanul askari shafi na ɗari biyu da casa'in da uku ku duba littafi na biyu mai suna wasa'ilu shi'ati volume 11 mujalladi na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu a ƙarƙashin wani babi babu wujubul itina'i wal ihtimami bittakiya a ƙarƙashin babin da yake emphasizing ƙarfafa wajen kulawa da ba da himma ga aƙidan taƙiyya wa qada'u huquqil ikhwanil mu'minin da biyan buƙatan 'yan uwa mumunai sun kaji sun ce dan uwa mumini wa suke nufi yawwa banda kai banda kai banda ni su ba 'yan uwa bane kuma ba mumunai bane kuma ba mu da wani haƙƙi shi sa za a iya tare hanya a ce banda kai ba za ka wuce ta nan ba saboda kai ba dan uwa bane kuma ba mumini bane shine ku fahimci wannan shi ake dasa ma yaro tuntuni tun yana karami har ya girma ya sha abu wani shi ne ɗan ƙwamumi ne kawai wani shi ya cancanta ka ba shi hakke kawai wanda ba shi ba babu shi ba zai respectin ɗinka ba ba zai baka daraja ba ba zai taɓa kallon ka da wani mutunci ba Ah, wanda ba ma baya kallon abubakar da mutunci da daraja umar na na aisha ummul muminin kai awa ya kalle ka da mutunci da daraja ina ina fata an gane ko ina jin za mu kwana a nan mu kawo hujjansu ko a mu tashi a ta'aliq waftarar kulaini saboda su saman ma wannan maganar gindin zama da hujja mai ƙarfi da za ta dogara da shi sai su mai suna ne, sai ya kago wata hujja ya ce kala abu abdullahi alaihi salam abu abdullahi shine hasan ya ce ya sulaimanu ya kai sulaimanu innakum ala dinin lalle kuna kan wani addini man katamahu wanda ya ɓoye wannan aƙida ta wannan addinin a azzahullah Allah zai ɗaukaka shi zai ba shi izza wa man aza'ahu wanda ya kuskura ya yada wannan aƙidan ya bayyana wa mutane ita har suka gano shi azallahullah Allah zai kaskanta shi ya tozarta shi mana kuna kan wani aƙida mai kyau na shi'a wanda ya rika ɓoye shi ya iya rika bayyana mutane aqidan nan nashi Allah zai ɗaukaka shi zai ba shi izza da daraja da ɗaukaka wanda ya rika exposing nashi yana bayyana shi ga mutane har aka gano shi to Allah zai kaskanta shi ya wulakanta shi to da ya za a yi wa'azi <laughs> ai za ka yi wa'azi ya dole ka to wa'azi shine a nuna maka sai a kullo maka da masoyin gidan manzon Allah ne ba za a taba zuwa maka wani zo ni dan shi'a ka biyo ni wani ne mai tsinewa abubakar da umar da usmanu da aisha da talhatu bin zubair zo ka biyo ni mutane za su bi a'a sai ka ɓoye wannan ka nuna masa kai masoyin manzon Allah ne da ahli baitin manzon Allah kai makiyin amerika ne ni makiyin amerika ne da isra'ila la'anannu kana shigowa kana shigowa kana shigowa sai ka samu network ɗin ɗaya ne network ɗin ɗaya ne shiga shi kenan in ka shiga iya nan to sai ka gano ka samu a kanka a ba mai la'antan abubakar da umar ɗin irinka kuma ya riga ka burma ba maƙin na na aishan irinka ya riga ka burma ka shiga kana samun mutu'a daban-daban ka yi mutu'a da wancan yarinya wancan mata ɗan ɗaga ka yi mutu'a da ita wancan ta ɗan ɗaga ka yi mutu'a da ita sai tafiya kikin abun nema ne ya samu dama wannan maganar ka duba ta a usulul kafi mujalladi na biyu shafi na 576 kitabul imani wal kufri babul kitima a ƙarƙashin babin ɓoye aƙidan nan ɓoye ta kada nuna wa akhiran daga ƙarshe a ƙarƙashin wannan tambaya ta nawa kenan ta ɗari da talatin daidai ko bi anna ya taqiyati kafirun yanzu aka bullo maka a fili wanda ya bar wannan aƙida ta taƙiyanci ma ne kawai ka duba fiqhur riba libni baba waihi Littafinsu mai suna fiqhur riba na dan baba waihi shafi na 338 babu haƙƙin nufus ka duba littafi na biharul anwa littafi na biyu biharul anwa mujalladi na 78 babu na 347 za ka samu cewa wanda ya bar aƙidan taƙiyancin nan kafuri ne kafuri ne sannan ya ce kuma kharaja an la ya ma fita daga addinin Allah kawai wa dinul imamiyyati da wani addini na imamiyya to kaga wannan ya kara cewa shi a wani addini ne daban ba mazhaba bane domin sun ce ka bar addinin Allah sannan ka bar addinin menene imamiyya addinin limaman nan su goma sha biyu ta eh, duba footnote na al-i'tiqadat littafi mai suna i'tiqadat shafi na ɗari da takwas da ka samu ko ka sai mu tashi a at-ta'liq at-ta'liq gobe za mu ji kuma yadda za a yi malamin mawallafin littafin zai zai zai kawo musu ta'aliki comment zai akan wannan akida to Allah ubangi ya samu dace ya kare mana imanin mu da akidan mu kuma Allah ubangi ya shirye su ya dawo da su hanya lahu Waliyu zalika wal qadir